jama'a salamu alaikum masu raro barkan madashin ciki da gaskiya da kan don waɗanda ke zargin an zalunce su yaƙi da cin hanci da rashawa kare 'yancin ɗan adam da dai sauransu a yau ma muna kan batun zargin rushe gidajen jama'a tsohon filin jirgin saman bauchi ku biyo mu cikin shirin suna na sarfil hashim gumel a ci gaba da bin diddigin zargin kwace wasu filaye a filin tsohon filin saukar jiragen sama na bauchi wanda ake zargin cewa tsohon babban sakataren hukumar inshorar lafiya dr uziru rogo ya haɗa baki da hukuma ya ruguza tare da kwace filayen wasu marasa ƙarfi a makon da ya gabata mun ji daga bakin dr uziru dogo cewa gwamnati ta mallaka masa filin domin ya gina asibiti wato shekara da casa'in da bakwai na nemi a bani fili zan gina asibiti mai zaman kansa a azare kuma gwamnatin bauchi a wannan lokaci ta bani fili na azare wadda yana bayan stadium a azare a lokacin ma na je na sa shira hmm. sun zo abuja wani aiki su ya ce bafana na ga kamar filin nan naka an fara gini a ciki na ce a to ba ni na fara ba ce to ka je ka duba na je na duba na tarar akwai wani mutane ce da shi baban gidan dillali ya fara gini mun je da su alhaji rabiu iro ce masa wannan fili na ne sai ce sai da shi a kai na ce to wanda ya sayar maka gwanda ka je ka same shi saboda ina da takardu gwamnati ta bani na gina asibiti kuma na biya compensation kuma ina da takardu na a hannu to mutumin nan bai ji ba sai ya ci gaba da gini to har muka muka je kotu da fara a nan azare irin shari'a na ne su fita na kai kuka na ba ni yake kai a wajen da ina zaune a abuja wani zo nake a share min hawaye haka ne aka ce sai a rushe to billahi lazi shine aka ce za a rushe kuma aka zo aka rushe wanda ya rushe hukuma ta rushe ni ma ta share min hawaye amma saboda mutane ba su san wannan magana ba sai dai ta kuka dr waziri ya rushe abinan din mutane Dr. Wazir Dogo kenan. To bayan jin wannan bayani na Dr. Waziri, wakilin ciki da gaskiya ya zarfafa bincike kan wannan ikirari da aka yi. Inda ya zanta ɗaya daga cikin masu ruwa da tsaki a wannan takaddama. Son sunana mai kuɗi Ibrahim Abubakar, Esther Sovio Anvaluan. To, a nan na tashi kusan ni ɗan anguwa tsako ne. Anguwa tsako kuma da wannan wuri ba nisa don gurin wasan mun da su kiwo da sauran abubuwa duk haka muka tashi mu gani. Mun riga mun san wannan airstrip ɗin kuma mun san ainihin gonakin masu gonakai a wurin da 'yan uwanmu danginmu da sauransu duka a guri waɗanda suke noma ita wannan makabatan christians to har ya kai ga a lokacin da aka zo aka zo aka yi kokarin za a yi wani layout wai shi dp 62 saboda a raba filaye a jama'a to da aka zo aka zana plan aka ɗauki feramita shine ka har jikin fence din college of education duka aka zana filaye har can makabarta ta mu ta gari duk aka zana akan plan aka tura aka bada fubal amma ba a biya masu gonakai ba lokacin sai aka yi assessing aka yi diya aka yi dauki duk wurin measurement na gonakan mutane da cewa za a biya su aka dauki kusan sunayen mutum 89 masu gonakai masu economic risk mutum goma sha hudu to da aka dauki wannan to kusan a lokacin mistakin da aka samu shi area land officer na wancan lokacin alibaya jidda wani mutumin katsina shine area land officer na katagun zone gaba ɗayan na land and survey kenan minister of land and survey to yazo suka fara allocation ba tare da an biya su masu gonakai a su ba har aka tura bauchi aka dan fara fitar da takardu wanda kusan daga baya aka fahimci dai an yi kuskure sai aka ci to ya kamata a kokarin yadda za a yi a biya waɗannan mutane aka yi ta kokari aka yi ta kokari ga rubuce rubuce nan ga fayil din ga komai dan ga nan ban fayil din ma haka dan an tafi da abu din ne aka yi ta kokari ya za a yi gwamnati fitar da fund kuɗi yadda za a biya su waɗannan masu gonakai to duk da haka bata yiwu ba sai suka dawo suka cewa tun da shi wannan kamar ya a ƙarƙashin local government ne domin local government ta yi providing din wani filin a can hanyar mai sau a wancan lokaci aminu sale na sgf sakataren gwamnatin tarayya aka kan da kara girman ita wannan airport airstrip sai aka to da a saitin ɗinta a wani guri da aka ɗauki hanyar shira har an biya masu gona kan suka yi ta allah isa ma wani an bashi dubu shida wani dubu biyar wani dubu uku to daga baya sai suka ce to ga filin su a can hanyar misau ainihin shi na local gama sai suka yi replacement suka bada wannan ka ga wannan sai dawo kamar yana karkashin wannan kuma da a wancan lokacin suna ta ikirarin su suka biya diyar airstrip din ma amma wai lokacin native authority to in ka lokacin native authority dole ne ka kawo hujja ka kawo shi documented saboda shi irin wannan document din kamar yadda ne aiki ya samu har na kaduna kafin ma creation eh, borno maiduguri borno state akwai waɗannan document ɗin suna na lokacin ainihin turawa ma balle wanda ake cewa lokacin native authority all the same ya kamata a ce an samu record ɗin waɗanda aka biya su masu gonaki wanda kuma su har yanzu suna ikirarin cewa ba a biya su ba to shi wannan mutumi da ake ta ba rikicin nan dr waziri dogo a 1997 ya je ce ya nema turuwai gama eh, eh, yadda su suke faɗa waɗannan jimba aka masa allocation na floor guda hudu commercial c1 c31 32 33 and 34 akan zai gina asibiti wanda dokan nan kuma daman cikin shekara biyu ne terms and condition na grant din dokokin ba da shi a cikin shekara biyu ne zaka gina zaka yi taking position in ka riga ka rantse ka sa hannunka ka tabbatar ka karba to zaka fara kiyaye da mutum 2 years ne zaka gina wannan wuri zaka yi taking position to kaga taking position a gurin sai zama ba zai yiwu ba don shi kansa bai san ma extra extend na filin nasa ba ya ta rike takarda a hannunsa kuma already su masu kai da suka ga ba za a biya su ba kuma babu niyyar a biya su sai suka amfani da dama su don mallakar su na cewa iyayensu suka sare wannan guri su suka yi da prostin din guri suka sare suka sare suka kalfai suka komai sai suka yi yanka kayan suka ba mu dalali sai sayar musu suka aka sayar aka yi ginin gidaje aka fara ginin gidaje a wurin kenan dai yanzu ndo an rushe mutane gidajen to rushe gidaje da aka sa aka yi shi ma akwai abin da yake gadara da shi ko kuma yake ga zai iya dauka a kansa amma kuskure ne ko da ma ita ko ta baka Eh, judgment ai judgment ina an ba da shi a dukunkunan ne nake gaya maka mutanen da aka yi karar tasu ba mutum ɗaya da yake da gida a wurin mutum ɗaya nan kwaya ɗaya da yake da gida a wurin shine malam babangida dalali wanda shine number one a cikin wanda ya karar su kuma shi dinnan mai gadi ne a wani gidan mai ba shi da karfin ba su da karfin da za su iya taron wannan kes ko su dauki lauya da za su biya shi dubu ɗari biyu zuwa ɗari ko ɗari biyar a ce a musu wannan kes kaga ba zai yi ba. shi doctor zai dogo ya taki dahirin sa ya aikata wani ba dahiri ta ka ba ai dahiri ɗinsa ba dahiri bane domin ita lan ansabi ita ne ainihin tun kes ɗin da aka yi na farko ai da shi da lan ansaban ya haɗa cewa suna ƙarar mutanen ban san ta ina ne aka je aka janye sanuwar lan ansabe ba wanda kuma dole ne a shigo da ita domin duk kadararsa nan ba gonar mahaifinsa bane kowa ya riga sani mu ne a nan gurin shekara ta hamsin da bakwai a duniya duk anan muke wasa muke kiwo muke tsallalallan mun san masu gonakan gurin saboda haka zancen dahir ɗinsa ba dahir bace dahir ɗinsa lan an same ne ita kuma dole ne za ta kawo yadda aka yi ta mallaki wannan guri domin ita da local government take karuwa dan lokacin da aka wurin filin local government ta fi ta karfi akan akan filin wannan area din saboda haka ita ma ta karu da da da da da local government ne shi dr dogo haka kaman gwamnati ne aka ce ta bashi wannan fili eh, ita gwamnati ne ta bashi lan ansabe ne ta bashi mhm. haka saboda haka ita lan ansabe ba wai tana daukan guri ne haka kawai ta ba mutum ba dole sai ta bi ta samu tabbacin ta ba da tabbacin ga yadda ta yi ta mallake shi yanzu su mutanen da aka yi musu wannan rusau din yaya ne za ka gaya musu ni yanzu abin da na yi mun ce kasu daga hankali saboda lokacin da ranar da suka buga mun waya suka ga mun shigo cikin hidimar su dan mu muka je mu karbe su a kotun nan aga gama case a magistrate ni ne na je na karbe su na dauka musu lauya a nabauci da ake yi kuma still yanzu na ce musu karku daga hankali shi abu a bisha ilimance duk abin da ka gani na dan ansabe documented yana nan kuma akwai sheet akwai plan da komai yayi documented an yi wallahi tallahi a cikin dv5 gashi nan abu bauchi wani wanda ya fito da takardarsa ta confirmation cewa gonarsa ne ba a biya su jiya ba na ya fi shekara talatin da raba gurin wallahi ya karbi kayansa an je kotulan ta kasa defending din kanta ta fito da nuna ga yadda ta biya ko ta biya wallahi ta ta kasa haka aka mallaka mar kayansa baba shayi ka tambaya ka ji kowa ya sani hekta hudu da digo hekta biyar da digo na abu haka ya mallake kuma akwai har an complete a cikin eh, gurin haka ya karbi kayansa ka gani ko kuma ladan zabi ta yi file da yawa a mutane a wannan lokacin wanda wani mamu gijin ya je amma sai da aka karba aka mallaka masa saboda ta kasa defending kanta ba hali ba ta da za ta kare kanta ta kasa kawo kotu ga ta yadda ta biya diya ga ta yadda an rasa wannan abu ka gani ko to saboda daga irin waɗannan ita lan ba ta yin abu da ka akan yi ne a ilmance masu raro kun dai jeri ta kaya kan wannan takaddama don haka ga duk wani da yake da bayanai da za su taimaka wajen warware wannan takaddama waɗanda ke fafutukan neman haƙƙinsu na neman taimako. Za mu ci gaba da bibiyar wannan batu don tabbatar da gaskiya ta yi halinta. Sai a kasance da mu don jin wani sabon shirin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. A madadin Abdulwahab Muhammad, Nisar Fili Hashin Gumil ke cewa mu kasance lafiya.